Yau da gobe. saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau shida ga watan Satumba na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan yafiyar da gwamnan jihar Kano yewa Rahama Hussaini a makon da ya gabata. sa'a muna tafi da ƙarin bayani. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa a kan wannan batu. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana. Masararo barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Wannan zaure a yau muna tare ne da mata a zamu tattauna da su akan al'amarin da ya faru a Kano. Malama Ramatu wacce shekarun baya aka daure ta dalilin zargin da ake mata na kashe mijinta bayan an mata aure wanda ake cewa auren dole. A cikin wannan makon ne ta samu yafiya daga gwamnatin jihar Kano inda haddata shi ma tallafi na shiga makaranta ko in ce ci gaba da karatu. A cikin zauren namu akwai malama Zainab a tsoba wacce take ita ce shugabar mata lauyoyi na jihar kaduna wato wanda ake kira da fida da kuma hajiya rabi musa saula wacce ke ita ce shugaban jam'iyyar matan arewa sai kuma malama asma mirza wacce ke taimaka mata da kuma malama da harta ahmad wacce ke ta kuma gogaggiyar yan jarida ce malamai barka da zuwa na zaure to a wannan makon da ya a wannan bayanin shine ya girgiza ko ina kake ka juya a kafofin sada zumunta ne kafofin yaɗa labarai ne ana ta magana akan sakin malama rahama wacce a halin yanzu ta shekara ashirin malama zainab muna son a ta bangaren ke matsayin ki ta lauya ko zaki mana fassara a game da shi wannan mataki da gwamnatin jihar kano ta yi na sakin ita wannan baiwar allah malama rahama bayan an tabbatar da cewa ta kashe mijin nata to assalamu alaikum a gaskiya lokacin da yarinyar nan aka ce ta aikata laifin kashe mijinta ko kuma in ce san da aka aurar da ita an aurar da ita bata kai shekaru na aurarwa ba wanda a tsarin mulkin ƙasa da kuma dokoki na jihohi na yanzu da suke dokoki a kan kula da yara musamman kamar mu a kaduna muna da dokar yara na musamman kuma na san jihar kano ma suna da policy ba a riga da aka mai da shi doka ba wato an sa iyaye su kai 'ya'yansu makaranta kuma makarantar nan ya zama kyauta musamman kamar mu a jihar kaduna ne akan wannan dalilin na aure da yara kafin lokacin da za su balaga ko su isa zaman aure to a wannan dokokin da aka sa wannan dokan wadda ake kira da turanci child welfare and protection law a ciki ana son yara mata su yi karatu daga primary har zuwa karshen secondary wanda in allah da lokacin za su kai shekara ko sha bakwai ko sha takwas wanda ko da an aurar da su ana ganin sun fara mallakan hankali ko kuma sun mallaki hankulansu to yaron da aka aurar da shi shekara goma sha uku ko sha biyar to a dokance bai kai shekarun da za a iya aurar da shi ba saboda ana ganin ko a aurar da ita ba saboda ana ganin a bata kai shekarun mallakan hankali ba na farko kenan na biyu a wannan abin da ya faru da rahama tana shekara tsakanin sha biyar zuwa sha shida wannan abin ya faru an aure da ita na farko dai auren ma ba wanda take so ba bane iyayen ba su tambaye ta shin tana son wannan mijin ko ba ta son shi ba aka ɗaura mata auren dole wanda har yanzu muna da doka da nan jihar kaduna da duk auren arewacin najeriya ma da sauran wurare akwai wani doka da ake kiran shi a cikin wannan dokan an hana a ma yara auren dole to a nan za mu iya cewa iyayenta ma sun yi abin da doka ta hana bata kai shekarun aure da ita ba aka aure da ita kuma da aka tashi aure da ita aka mata auren dole to sai wannan abin ya zo tsotsayin nan ya faru tsakaninta da miji ta kashe shi wanda kuma ta ce ma bata san abin da ta yi ba bata ma san zai resultin to mutuwan shi mijin nata ba tana rike da wuka tana fira lemu ya zo ya afka mata zai aure da ita to ita bata ma san me ake nufi da aure ba wannan yarinya to ta yi kokarin ta guje shi ne yana binta yana binta har wannan tsotsayin ya zo ya faru haka to da aka kai yarinyar nan gaban kotu shekarun ta still a dokance bata kai shekaran da ake ma mutum hukunci wadda za ta iya fuskantar ma irin wannan shari'an ba a da shari'an wanda ya aikata laifi babban mummunan laifi kamar wannan bata kai shekarun da za ta iya tsayawa a gaban kotu a ta fuskanci shari'a ba to aka mata wannan dai shari'a a haka duk da bata kai shekarun ba to tun a wajen ma yin shari'a akwai matsala saboda bata kai shekaru ba sai ta kai shekara sha takwas ko fiye da haka shine kundin tsarin mulki na kasarmu ta najeriya gaba daya ta nuna cewa sai wanda ya kai wannan shekara sha takwas shine zai iya fuskantar shari'a irin wannan wanda ita kuma a lokacin bata ma kai ba to bayan an gama a kiran shaidu da komi shi alkali ya yanke hukunci amma tun da bata kai shekaru ba shi da kuma wurin min ya ce ga shekarun da yanka mata ta yi a gidan yari ko kuma mata daurin rai da rai ko ya ce aje a kashe ta. Wato tun farko dama ba a yanka mata da. Wato tun farko mu dai mun san haka cewa ba a yanka mata wasu shekaru ba. Saboda alkalin ya san cewa ba ta kai shekarun da zai mata haka ba. Doka ya hana. Duk a bisa bayanan da ita barista Zainab ta yi magana akan irin yadda doka ta dauki nata uh, matakin mm, to ku ba ka ganin kamar uh, zai zama kamar wani hujja ne ga sauran matan da aka yi auren dole ko kuma suke cikin matsi su ɗauki irin wani hukunci a hannunsu bayan ganin cewa ita wannan ta tabbatar cewa ta aikata abin amma an sake ta har an ce ta goma shin ma wani dama da aka bata na ta ci gaba da karatunta. To a matsayina na 'yan jarida uh, ya kamata a ce a matsayin mu na 'yan jarida mu bibiya yadda labarin yake mu kuma duba ta wani fuska abin ya fara mu kuma biyan da kundin tsarin mulkin najeriya ta tsara abubuwa mu nama a matsayin na yan jaridu shine mu nemi bayani sahihin bayani ba bayani kawai ba sahihin bayani da duniya za ta gane cewa na farko yarinyar nan ba ta kai shekarun da za a yanke mata wannan hukuncin ba kuma mu nuna mu duniya cewa a lokacin da yarinyar nan ta yi wannan ba ta cikin mahayyacinta kamar yadda kuma ta nuna bata ma san me ta yi ba so sahihin bayani ya kamata duniya ta gane in mun zo rubuta labarinmu mu ba da a shekarun da yarinya ta yi wannan abin cikin wannan yanayi ta yi me yasa ma ta yi auren dole aka yi mata akwai mata da yawa inda suka samu kansa a irin wannan matsalolin wanda ake zargin ko kuma an ma tabbatar da cewa sun aikata muna da kaman maryam sanda wanda har yanzu ba riga an zartar mata da hukuncin ba duk da gashi alkali ya ce ga hukuncin da ya yanke amma an daukar ƙara ba kya ganin wannan wani dama ne kuma wayansu matan za su samu samu inda suke su ma suna da irin wannan matsalar wanda suke fuskanta su ma shari'a su ga cewa eh ba abin damuwa bane mu ma zama irin yadda aka yi saki wannan yarinya ba tare da doka ta haukanta ba to ni dai gaskiya ne zan ɗauko wani hanya ne daban dukkan mu nan mata ne kuma iyaye da kuma iyaye ne kuma ba kafin ma dai mu zama iyayen ai mu ma mun yi wannan shekaru ina so mu duba mu gani shin lokacin da muke shekaru sha uku nan ko sha hudun nan shin yaya muke tafiyar da rayuwa ne me muka sani a duniya kin gani dan ni gani nake lokacin da nake shekara sha uku nan ko sha hudun nan mm. a ce an man aure gaskiya kan da Allah zai ya kiyaye ka tun da lokacin nan kurciya na nan ga baka san menene aure ba mm. kuma eh, unfortunately kuma iyayen mu su kuma gaskiya na tabbatar maki ni dai nan gun dai uwa ta da zaunar da ni ta gaya min kafin amma aure ba ga yanda aka yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda miji zai yi ga yanda za yi da sauran mu kuma gaskiya mu Hausa muna da wannan abu ba a sa mu akan hanya to na ita tana cikin yarinta da rashin in ba wasa ba da eh, da kallon fim da menene ba abin da yar shekara sha uku za ta yi ko sha hudu sai wannan to a zo kuma a ce wai an yi mata aure me kuke zato zai yiwu wannan ba wai ana so 'yan matan ne su ci gaba da yin haka su iyayen da suke yin wannan abin su ya kamata suna su tunani bai kamata mu aure da 'ya'yanmu ba sai sun samu eh, hankalin kansu ake cewa ko menene yawa kin gani mm. ai ko makaranta ce shi bature da ya kawo makaranta akwai shekarun da yake cewa eh daga shekara eh, eh, haka haka shi ya kamata a sa da a wannan aji a wancan aji mm. haka nan ma zaman duniya shi ma haka kin gane ko a gaban Allah ai Allah ya ce ga shekarun da ya kamata kana da hankali da kin ga ko aka ce eh, in ka kai in yaro har ya kai shekara tara baya sallah baya abin nan ga hukunci shiga menene ga menene kin gani saboda haka akwai kowane shekara akwai abin da ya kamata a ce da namiji ko ya mace ya kamata ta yi a shekara sha uku nan da a ce ta yi ciki ma wa ya san irin haihuwar da za ta yi za ta zo ta rasa rai ko ta zo ta samu ciwon fitsari ko wani abin nan kin gani saboda haka mm, ya kamata a kalli ma wannan su iyaye su ne ake jawo ma kunne cewa kun gani ku bari 'ya'yanku su kai su samu hankalin kansu kafin ku zo ku yi masu wannan irin abu ballantana ma yaushe ake yin abin dole ko mu nan gun manya ba za a samu mu yi abin dole ba ballantana yaro da ma bai san menene ba to malama samu mirza mu je ga magana shi kan shi shari'ar da aka yi ba kya ganin kamar ba a yi wasu dangin mijin adalci mutum da ba a fitar musu da hakkinsa ba an kashe musu kuma ba a an bar abin ya tafi haka malama binta da dazu dazu nan kin ce kamar yadda ita maryam sanda ta kashe miji wannan matakan. ai wannan kes da na maryam ba su yi daya ba dan ita babba ce matan aure ta san kanta ta san abin da take yi kuma aka dade ake damben aka ji mashi ciwo barkatai to wannan kuma karamin yarinya ce hmm. kuma mace an yi ta bari mu manta da wata addini wata doka wata tsarin kundin waye-waye duk mu manta mutum mu aje mutum mace haka aka yi ta ba ta so a taba ta tun kuma suna karami ana samun kotu wannan ba a taba ka za mu kar ki yadda a taba ki kar a yadda to yanzu kakwalan bai nuna ba kai bai kai ga wannan matsayin ba za ta iya bambance na aure ne za ta iya yadda ba na aure ba ne yawwa kuma ta furta ta ce ba ta so aka kai ta wani wuri ga abin da ya faru kuma yafiya ba wani ajiba ba ne in eh, ka auna abun ka auna wanda ya rasu ya rasu ya tafi to za mu yi asarar wannan rai ne ma kuma mu gani ya nadamanta mu gani halinta kafin wannan abun ya faru a auna kuma a kwalli wanda mamaci ya ainihin dangin shi wanda suke da shi yaya suke so da shawarar su da komai sai a ce wannan rai makar mai asarar shi wato kar a rasa biyu ta in kuma ga nadama kuma ga yanda da ba ta da wani fada wani firgita wannan abun na aure ba karmin abun bane ko babban mace ta ta firgita ba karmin yarinya mm. to kwakwallon bai kai bai nuna ba har a yi wannan duka to gashi abun ya faru a matsayin ke na uwa ba ganin kamar irin wa'in abubuwan musamman irin wannan yafiya da yarinya da samu ba zai ba wa'yansu kwarin gwiwan cewa za su iya su ma tsallakewa fa idan hakan ta faru a kansu. ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma zauren tattaunawar mu domin jin yadda suka amsa tambayar da binta ta yi kamar haka. a matsayin na uwa ba kya ganin kamar irin wa'in abubuwan musamman irin wannan lafiya da yarinya da samu ba zai ba wa'yansu kwarin gwiwan cewa za su iya su matsallakewa fa idan hakan ta faru a kansu. to sai dai mu ce Allah ne ya je kare kawai Allah ya kuma kiyaye amma dai ai duk wanda ya san yayi laifi ya san yayi laifi kuma ya kamata ya san cewa in ma a duniya baka samu kunci ba to fa a lahira ba in dai kai musulmi ne ko kai kirista ne saboda haka ya kamata in kayi laifi ka san yi laifi kuma kisa ba karamin laifi bane ka ɗauki ran wani ba karamin abu bane kuma dai ko da kana hauka ne ai ana samun dan kasan kayi ba daidai ba mm. kin gani saboda haka sai dai mu ce Allah dai dai kare kuma dai Allah ya sa ni inda na ga ni iyayen ne nake so su su yi ma su fada su fahimci su fahimci abin nan mm. su Allah mun tuba sun rubuta ne tazin ni ina gani fa yarinyar nan laifi yana kan iyaye fa gaskiya laifi yana kan iyaye eh, laifi yana kan iyaye kuma har a gaban Allah gaskiya Allah mun tuba sun rubuta ne tazin laifi yana kan su tunda ba za su dora ma Allah ba kuma ce ai haka Allah ya so ba haka Allah ya ba so ba wato sun yi sanadi saboda haka iyaye ne nake so su kula da irin abubuwan nan in in dai ana kin san rai don abin duniya ko kuma don wani abu na ma yanzu duniya ta canza fa malama zainab a bangaren shari'a ba kya ganin wannan hukuncin zai iya shafan sauran kyasa-kyasan da ake da su a kotuna da suke jiran su ma yanke musu hukunci inda yake da jibi da irin wannan shari'a eto eh ya danganta shari'a ana yin ta ne akan abin da ya faru da yanayin kowanne to kamar yanayin wannan na wannan yarinyar da gaskiya ba lalle ba ne wa'anda suke da irin wa'annan kisa-kisan a kotu a yi irin wannan hukuncin nata akwai abubuwan da suka haifar da haka shi yasa aka yi wannan hukuncin kuma shi abin da mai girma gwamnan ya yi na yafiyan shi ma ba ya yi shi bane da ka yana da hurumin ya haka ne a cikin kundin tsarin mulki na najeriya ta ba shi wannan daman ya iya cewa ya yafe mu duk wani mai laifi ko da babba ne in yawa ya gari wanda aka ma mishi hukunci aka ci an mai daure rai da rai ko an aje shi a aje a kisa an kin lura duk wani kes din da ya shafi wanda za a yi kisa ba sai gwamna ya sa hannu za a kisa sai ki ga gwamna goma sun zo sun tafi ba a sa hannu ba mutum yana zaune a gidan yari wani gwamnan sai zo sai ya ce shi ya yafe mishi ya tafi mutumin da ya yi shekara kusan 20 ko 30 menene ya rage mishi a rayuwa to ire-iren haka shi yake kawowa za ga suna ɗaukar irin kamar ita wannan yarinya ce karama yanzu ya ce ya mata hukuncin kisan a kashe ta kamar yadda ita hajiya ta faɗi da kuma ah, asma ta faɗi kinga kenan za a yi a rasa rayuka biyu hmm. wanda kuma kin ga yarinyar nan an tabbatar cewa fi sibilin lahi ba ta yi niyyar kashe shi bane kuma abin da ta yi ba cikin hankalinta ba ne mm. kuma har yanzu akwai abin da an ta asma ta magana akai wanda zan so in kara magana akai a kullum muna gaya ma 'ya'yanmu da iyayen 'ya'ya muna faɗakar da su a kansu kula da 'ya'yansu in muka je muna nuna ma yaran nan a makarantu ne ku bari a taba muku kaza mm. ku bari a yi kaza ku mm. bar namiji ya kaza to da an aka tashi aure da yarinya a shekara sha uku ko sha uku ko sha biyar shi iyaye su suna zaunar da su ce to wannan taɓin yayi daban da wanda muke hanawa ana gaya musu mu dama mu kamar mu a kungiyar mu da su a kungiyar jam'iyyar matan arewa kullum muna faɗakar da iyaye da mata saboda yawan fyaɗe da sauran bata 'ya'ya da ake yi in muka je faɗakarwa da muke zuwa ziyara ƙauyuka eh, mukan ce ma iyaye ku koya ma 'ya'yanku mata kar su bari har mazan ma kar su bari a taɓa musu nonunan ko gabansu ko bayan su ko bakinsu da sauransu to yaron da ya saba kullum ana mai wannan hudurin mm. cewa kakka bari a taba maka kakka bari mm. su abin da suka tashi da shi a su kenan aka waye gari aka daura mata aure ita dai an zo an yi biki an mata kwalli an sa mata kayan can aure da ita an tattara ta an kai daki mm. bata san me ake nufi da kalman aure ba sai dare ya miji ya shigo mata sai ya zo ya kama haka hakan kuma ita an ce mata katta yadda mm. wani namiji ya taba ta so kin ga anan ba tantance mata wani tabin shine haramun wani shine halal ba ko kuma idan bayan an yi auren shi wannan ya ba ki yadda da shi eh, ba duk wannan ba a yi to ina ganin anan ba ya kamata iyaye su fara um, gaya ma 'ya'yansu mm. irin waɗannan yara da basu riga suka kai a shekarun da za su gane me ake nufi da aure da zaran za a yi auren in za a yi auren lallai ya kamata a gaya musu mm. to in kika je auren nan fa wannan abin da aka hana miki in mijin nan ne a bar shi mm. to in ba haka aka yi ba za a iya ci gaba da samun irin waɗannan matsalolin kes din da kika faɗa na Maryam Sanda wani abu ne daban kamar yadda anti Asma ta ce wancan tana ma da ƴaƴa haihuwa ta yi mm, wani abun su ne haɗa ta da miji mm, amma ta yi amma kisa ne eh amma ta yi ba abin da nake nufi mm. abin da ya haɗa su da mijin ya sa ta yi niyyar ta aikata haka kuma ita an riga ma an mata hukunci ai ɗaukaka ƙara suka yi haka an mata hukunci ita da wannan yarinya alkali ya hukunci bai karasa hukuncin ba ya ce ya ban mu gwamna wanda kuma gwamna yana da gurumin ya ce ya yafe mata tunda har manya ana yafe musu hmm. to balle ita yarinyar da aka tabbata kuma da take zaune a prison kungiyar mu ta jihar Kano muna magana da su sun sha zuwa wurin kowa yana faɗan yadda take da hankali da ladabi da zamantakewar tama da mutane a ciki da sauransu wato kamar wani ne wato ce ta faɗo mata kawai saboda haka mu dai muna ganin cewa koda ta aikata laifin nan kamar da hajiya ta magana ne iyaye na ta yi nadama kuma iyaye su ya kamata lalle a ja musu kunne kan irin wayannan auren da suke yi to ai ga kamar gwamnatin jihar kano ma ta yi ta shan ba ta wani dama na sake sabon rayuwa inda ta ba ta hurin na kara karatu har da ma cewa an ba ta scholarship wanda ake cewa wato kamar gudunmawa mm. na yin karatu mm. eh, ya kuke hangen haka kuna ganin kamar zai eh, sake mata rayuwa ko wani dama take da shi yanzu haka to mutum an sake an fidda shi daga kurkuku kuma gaskiya ya yi nadama an su wancan mamace an ba su haƙuri ko mito in an fito shi dole a gina shi mana in ba haka zai fada ya gurgurje ya rayuwar shi ya lalace hmm. yanzu ba ma kawai taimakon ta karatu da counseling za a yi taimata ana ta therapy dinta har hmm. wannan abun ya fita hankalinta ta zama mutum to aiki ne za a yi a kanta ba zan kawai a gurgota a duniya ba ne ba ina so in koma kan maganan da kika yi ɗazu kin yi tambaya akan su yan uwan da aka kashe musu eh, idan kamar an ci kamar bulis haka ne ko mm. abin nan mm. to kin san a matsayin mu na 'yan masu tattara sahihan labaru za a so tun da yau gwamna ya ce ya yafe ma wannan in an duba ta wani bangare na addini ya kamata a ce an ba iyayen mamacin diya mm. to duniya ba kasar najeriya kaɗai ba za ta so ta ji a kafofin watsa labarai cewa yau tun da an ce an yafe ma rahama gwamna shi ma ya duba ya gani menene addinin nan da wannan da aka kashe yake yi wani irin diya aka ce a mishi shi kuma sai duniya ta ɗauka ta yaya ta a kafofin yada labarai a ji cewa su ma 'yan uwan wanda aka kashe an ba su diya mm. to kin ga an yi balansin ke an yi turawa an yi sun ba karebin da mu to a yayin da yarinyar za ta fito kuma yanzu in aka ce gwamna ya ya aka ce in a kafofin watsa labarai a duniya ga baki daya a yanar gizo a ga cewa gwamnan jihar Kano ya ba iyalan wannan mafaci diya yadda ya kamata ya fita hakkinsu su to ne zai ba wannan yarinya rahama dama ta fito ta fanta ma ita ma a duniya ta je karatun da za ta yi ta ji daɗin eh, gurbi da aka bata mm. ta shiga cikin al'umma tana shiga za ta yi an ba dangin shidiya mm. kuma ta yi bisa cikin rashin hankali ne bata kai shekaru ba mm. amma gwamna mai adalci ya ba da iyalin mamaci na diya su kansu iyalan har duniya ta mai za su samu sanyi a cikin zuciya da salama an warware an warware yi komi an yi yanda ya kamata to kin ga yarinyar nan za ta ji daɗin wannan scholarship ɗin da aka ce an bata da wani jin daɗi na rayuwa zai ma ƙara ba duniya dama wanda ke sanya ya taimake ta ba saboda sympathy hmm. tausayi akwai mutane da yawa ba gwamna ba suna son su fito su hmm. taimaki yarinyar yanzu saboda abin da ta yi ba mai kyau ba ne amma an yi ta yi abin cikin ba ta hankalin ta ba so muna so gwamna ya duba ya gani diyan da ya kamata ya yi ma iyalan wannan mamacin a watsa kafofin yada labarai duniya ta ji don a sami salama. To a matsayin mai na 'yan ga baki ki mu wani kira za ne ga mutane a al'umma idan hakan ta faru mutum an samu an yafe masa idan ya yi wani laifi mm. wanda ake tabbatar cewa ya yi nadama mm. ta yaya za mu duka mu dunkule mu taimaka masa wato mu karɓe shi kuma ya shigo cikin mu dan yawanci idan mutum aka ce ya je gidan gyara halin ka ko da namiji ne mm. akan da wuya jama'a su karɓe shi kawai haka nan ba tare da ya sha wahala wani lokaci sai ya sake ma mazauni ya sake gari ga baki daya. wannan halin ke ciki a matsayin ta na matashiya ne yanzu ne mata ta zama matashiya a cikin kuma ma gidan kaso ta ma girma din yaya za mu kira ga al'umma yadda za su karɓe ta gaskiya abin fa dai sai dai addu'a tun da kin san dai yanzu maza ma da za su aure ta sai sun tunani su goma ma ba su tara ba kin gane dan za su ga cewa in na bata mata rai kila za ta kashe ni hmm. abin da zai biyo baya kenan haka za su fara haka za a fara cewa kawai dai allah ya taimake ta ta samu ta shiga duniyan ma gaba ɗaya ta canza ko ma suna ne ko ma ne a manta da ma zamanta kawai ta zama wani mace daban kawai don kin san mu a yadda muke society dinmu mm, eh, yawa surutu da magana da abin da ya kamata abin da bai kamata ba balanna ma kana mace already kana ka shiga wani cikin hali ba na a ce ka yi wannan abu gaskiya ma sama wani shawara za ki ba nawa shawaran dole a gina ta a taimake ta kuma a koya mata wata sana'a na son ranta don ta tsaya a kafanta kar ta zama kaya ga gwamnati ko ko uwanta ko ko iyayenta ta zama mutum kan gane daga haka Allah ya hore ta samu miji ta kalla in ma bata samu ba in dai kana da kudin ka kanka kai ka kama kanka wannan abun dai ya faru a hannunka ce rayuwa mai ma'ana mm. malama zainab to gaskiya kam wannan abun da ya faru da wannan yarinya wato na farko dole sai mun rungume ta a matsayinmu na iyaye Ah, mun ba ta shawarwari ba wai so ɗaya ba so biyu ba za mu dinga yawan zama da ita ana ba ta magana ana jawo hankalinta nuna mata cewa ma abin da ya faru ba laifinta ba ne don karya ma zo ya taba kwakwalwanta saboda yanzu ba za ta ma gane laifin da ta yi ba sosai sai nan gaba kaɗan mm. nan gaba kamar yadda hajiya ta yi magana za a iya waye gari wani ya zo yana son ta sai wasu su ce kai baka gane wance ba ita ce ta taba kashe mijinta to a lokacin ne irin wannan abin zai iya affecting din mm. kwakwalwar zai shafe ta to amma ana zama da ita yanzu ana nuna mata ana mata shawara ana bata magana haka Allah ya so ta manta da abin da ya faru ta ci gaba da rayuwanta mai kyau in makarantar take so ta ci gaba da shi tunda Allah ya sa gwamnati za su tallafa eh, mata sai ta zauna ta karatunta amma magana da ita hajiya wadda ta yi magana a kai yana da muhimmanci mm. in ana son wannan abin ya zamo gaba daya an goge mata laifin nan a zauna da iyayen shi a zauna da iyayen shi ko dangin mamacin mm. in gwamna zai mata adalci to ya zauna da su mm. in sun ce sun yafe ne to kinga kowa ya ji kowa ya ji cewa sun yafe mm. sun tabbatar ba ta yi kan sauran ta ba ne sun yafe mata saboda haka su ma ba su eh, yawa kin ga ko in sun riga sun ce sun yafe ba za a bi ta da mugun baki kuma amma in an yi shiru kawai an ce a yarinya an taimaka mata an tallafa mata mm. su ba a kula da zafin da suka ji na rasa danwa ba to akwai matsala gaba amma Allah ya sa gwamna ya zauna da su ko ya tura wasu suka zauna da su aka samu aka sulhu a bangaren su su ma suka fitar suka sanar ma 'yan jarida da mutanen duniya cewa lallai su ma an zauna da su su gadiyar da ma aka biya su ko kuma su suka ce sun yafe eh. to kin sun yafe kin da ma cikin zuri'ar su ma ta iya samun wani mijin kuwa sai a zauna lafiya mm. wannan tallafin da gwamnan zai mata ta yi aurenta kuma na son rai hmm. ta zauna lafiya ta ci gaba da karatu har ta amfani mijin ma da 'ya'yanta hmm. in ba aka bi wannan abin nan gaba har jikokinta ma sai an zo ana hmm. nuna su ana cewa ai su ta kaza amma aka ɗauki wannan matakan Allah da kuma sai abin ya kawo an kashe bakin sanya a cikin hausawa haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin zahra aminu fage sai kuma julie lavis gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku masu saurari a kasance lafiya.